rundunar 'yan sandan jihar kano ta tabbatar da kama wata mata 'yar shekaru 25 mai suna Hauwa habibu da ake kyauta zaton ta kashe 'ya'yanta biyu masu shekaru shida da biyu ta kuma raunata wata yarinya mai shekaru goma a cikin hirarsa da manema labarai kakakin rundunar abdullahi kiyawa ya ce ta aikata laifin ne ta hanyar amfani da makami tare da rufe gidan lokacin da ta far musu ranar asabar 3 ga watan goma 2020 da misalin karfe 11 da rabi na safe mun samu rahoto daga unguwar ɗiso ƙwaramar hukumar gwale da ke nan kano akan cewa wata mata mai suna O habibu yar kimanin shekaru 26 ta kashe 'ya'yanta guda biyu wato irfan ibrahim ɗan kimanin shekaru shida da kuma zuhura ibrahim yar shekara uku sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna aisha sadiq yar kimanin shekaru goma sannan kuma ta gudu mun garzaya da gaggawa mun ɗauke su mun kai su babban asibitin murtala da kenan cikin gari inda likita ya tabbatar mana da cewa 'ya'yan nata guda biyu sun rasu ita kuma aisha aka mai da ita babban asibitin malam aminu da ke nan cikin gari inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki bayan samun waɗannan bayanai kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc kalamu wahid ya da 'yan sandan operation pop ada wato kankace kwabo tare da ba su umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24 wanda ubangiji allah ya bamu nasara an kama ta ajiyan misalin karfe goma da rabi na dare. Yanzu haka, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu A Sani PSC ya ba da umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a faɗaɗa bincike don gano dalilin da ya sa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika. Da zarar an kammala bincike, ko shakka babu za a gurfanar da wanda duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai. A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar Ibrahim Haruna Aminu ya ce matar ta fara nuna alamun taɓin hankali kafin faruwar wannan lamarin. da safe misalin karfe tara da minti hamsin da biyar ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta na ce suwaye ta ce mace biyu namiji ɗaya na ce suwaye ke da waya a gidan ta ce ita kaɗai ce na ce ina yaran ta ce ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni sai na ce hawa ki ci gaba da addu'a saboda dama eh, a washi kafin gar ranar na so jin kalamanta alamun ba ta cikin hayyacinta tana maganganu na rashin eh, wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba sau haka sai na ce hawa na ce ke addu'a gani nan kuma zan zo yanzu da an dauke ruwa saboda haka bayan minti biyar sai ta kara kira na sai ta haɗa ni da yaran karamar ta so magana ta ce abba ina so a bani bobo na ce shi ne umman ki ta ɗauko miki a wardrobe ina sai babban shi ma ya karɓa ya ce abba a bani ni ma na ce kai ma a baka sai ta kashe daga nan na taso na taho mota ta ta lalace a hanya na yawa aboki nawa ya zo ya ja ni muka kai mota gurin gyara na ƙara so gida na shiga na gaida mahaifina na shiga gidan na kwankwasa na ji shiru sun haka da na samu kulli na na bude shine sai na tarar da abin da ya faru na tadda yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda daya wadda take ita bata rasu ba sai sara a jikinta